Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa sojojin Najeriya nasara gurin damke ɗaya daga cikin masu ɓoye 'yan ta'adda a jihar Kaduna kafin a tura su su aikata wani mummunan ta'addanci wanda Bello Katalla Turji ya tauna masa asiri tare da kuma yin shuni a gare shi. Baya nan kuma idan kuna biye da mu masu saurari za mu garzaya jihar Katsina inda muka samu rahoton cewa wayannan yara da ya guda ɗaya wanda 'yan ta'adda suka zo suka yi garkuwa da su a cikin gona ubangiji allah subhanahu ta'ala ya ba da nasara an kubutar da su waɗannan da ma wasu rahotanni da muke ɗauke da su a halin yanzu to amma kafin ta kai ga muku cikakken rahoton masu saurare da allah muna buƙatar wani alfarma a gare ku na idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko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 baya ga ne wanda banda bella kacalla turji ya yi wa nasiru ahmad ko kuma mu ce nasiru muhammad jami'an tsaron sun damke abokin aikin 'yan ta'addan na iswap din watakan nasiru muhammad din wanda ke tarba sabbin masu shiga ƙungiyar a yankin arewa maso yammacin najeriya kamar yadda rahotanni sun nuna cewa an damke nasiru ne a jihar ta kaduna Masanin harkokin tsaro a tafkin Chadi wato Zagazola Makama ya bayyana cewa an damke shi ne bayan samun bayanai daga jama'a da kuma 'yan uwansa ta adda irin su Bello katan Turji. Majiyoyi sun bayyana cewa Nasiru ɗan kasuwa ne a kasuwar Santaral da ke Kaduna kuma ya kasance mai baiwa 'yan ta'addan masauki. Majiyoyi sun ce babban abin da ke hana jami'an tsaro kawar da 'yan ta'adda daga doron ƙasa shine ire-iren waɗannan masu taimaka musu da kai musu kuma bayanan sirri baya ga kuma bayanan sirri da taimaka musu da mafaka inda suke fakewa an damƙe shi hannun jami'an sojojin 1DIV da ke Kaduna domin a bincike shi baya ga wannan kuma a yanzu haka yana nan yana ci gaba da shan matsa tare da kuma fito da wasu sirrika wanda yake yi na cewa wane ne yake ɗaukar nauyin nasu wane ne kuma yake basu dukkanin wasu makamai wanda suke samu suke amfani da su a duk lokacin da suka fita kai wannan mummunar farmaki sannan kuma ana ƙara matsarsa dai idan kuna bibiyar da mu zuwa anjima insha Allah za mu kawo muku cikakken rahoton cewa yayi bayanin ko wane ne shi ma ya ɗauke shi kuma sannan ya dore mishi gindi har yake irin waɗannan abubuwan to ubangiji Allah subhanahu wata'ala dai ya ganar da mu ya kuma sa mu daina irin waɗannan abubuwa daga nan kuma ba mu garzaya jihar Katsina inda muka samu rahoton cewa waɗannan bayan Allah waɗanda aka yi garkuwa da su waɗannan yara dai da mu ce a gona ɗaya har guda ashirin da ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya sa an kubutar da su a inda ƙananan yaran da sauran mutanen da 'yan bindiga suka sace a yayin da suke tsaka da aiki a wata gona a jihar ta katsina suka kubuta bayan an biya kuɗin fansa a dandare ba za ku manta ba a cikin makon nan ne muka kawo rahoto cewa 'yan bindiga sun yi garkuwa da mutane guda 39 a wata gona yawancinsu ƙananan yara ne a ranar lahadi daga baya shida daga cikinsu suka tsere daga hannun 'yan bindiga sai dai a sanarwar sako da rundunar 'yan sandan jihar ta katsina ta fitar a ranar asabar watakan jiya ta ce mutum guda 21 da aka sace sabanin alkaluman da mutanen ƙauyukan da abin da ya shafa suka bayar inda suke cewa muna murna sanar da cewa an sako ɗaukacin mutane guda 21 da aka sace su a wata gona a ƙauyen mai lafiya na ƙaramar hukumar faskari a jihar ta katsina an mika su ga iyayensu kuma muna ci gaba da gudanar da bincike inji ji sanarwar da kakakin rundunar ya fitar wato sp gamba isa amma bai yi magana ba game da biyan kuɗin fansa shi ma da yake tabbatar da tsaro da sako mutanen wani mazaunin mai ruwa ƙauyen da abin ya fi shafa ya ce sai da aka biya kuɗin fansa sannan 'yan bindiga suka sako mutanen ya ce an tattauna da su mai gonar ya ba su naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar sannan aka ba su kuɗin abincin da suka ciyar da yaran har naira dubu hamsin baya ga wannan kuma 'yan bindigar in aka haɗa wannan jimillar kuɗi ya kama kenan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da naira hamsin a cewarsa wasu shugabannin fulani a yankin sun shiga cikin lamarin suka roƙi 'yan bindigar a madadin mutanen ƙauyen domin a suko waɗannan wanda aka yi garkuwa da su baya ga wannan kuma dai duka su yanzu dai Allah subhanahu wata'ala ya sun dawo gaban iyayensu kuma an sako su to fatan mu dai ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya ƙara tsare mu sannan kuma ya ƙara tsare musulunci da musulmai kuma tsare kuma ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasa Najeriya baki ɗaya masu saurare a nan neman kawo muku karshen wannan rahoto wanda muke dauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah muna neman alfarmarku da idan wannan shi ne shigowar wannan tasha ta mai albarka da farko da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne dai zai ci gaba da baku damar samun sabbin rahotannin mu a kodayaushe da zarar mun ɗaura su ila kuma ku danna mana lakin domin ma dai hakan ne zai ci gaba da bamu kwarin gwiwa wajen shiga lungu da sako tare da kuma nemo muku rahotanni da ɗumi su. To da ƙarshe kuma me za ku iya cewa dangane da wannan rahoton da muka muku mun gode muna jiran sakon naku a sha mu na karta kwana wato comment Ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya saka muku da sa dangane da bibiyan mu da kuke a kullum a kuma ko da yaushe tare da kuma kalaman karfa gwiwa wanda kuke turo mana a shafin namu na karta kwana wato comment Allah za a mana kuma shugabanni na gari a ƙasa baki ɗaya.